za mu yi amfani da wannan dama mu isar da wani ɗan takaitaccen saƙo a lokacin da muke shagulgula tare da bukukuwan sallah kada mu manta da darussan da muka koya a cikin watan azumi musaffantu da darussan da muka koya a cikin watan azumi da ya wuce mai albarka a lokacin watan azumi mun koyi juriya haƙuri da dai sauransu to ya kasance har yanzu da yake bayan watan azumi ne mun ɗabbaƙu da wannan ɗabi'un da muke da shi a lokacin azumi idan mutum kasuwanci yake zama yana haƙuri da abokan cinikayyansa in a gida ne mutum ya zama yana haƙuri da iyalansa sannan mu yi ƙoƙari soyayyar da zumuncin da yake tsakaninmu a lokacin watan ramadana ya ci gaba da tafiya ɗan uwa ya so ɗan uwansa mata ta so mijinta miji ya so matansa iyaye su so ‘ya'yansu ‘ya'ya su so iyayensu yayye su so ƙannansu ƙanne su so yayyensu maƙoci ya kula da maƙocinsa sannan ƙawa ta kula da ƙawarta mu kauce ma husuma da jayayya da tashin hankali mu tanadi halayya da matakai na kyautatawa juna da ƙaunar juna ta yadda za mu